Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osinbajo ta yi wani babban taronta a Abuja inda ta bankaɗo wata badakalar da ta ce akwai kamfanoni aƙalla guda goma sha bakwai na gwamnatin tarayyar Najeriya da ba su tura kuɗaɗe na shekara-shekara da ake bai gwamnatin tarayyar Najeriya ba da kuɗaɗen yawansu ya zarce hankali. Alal misali akwai dola Amurka miliyan dubu ashirin da ɗaya da kuma kuɗin naira naira miliyan dubu ɗari biyar da ashirin da shida wanda kamfanoni da hukumomin gwamnati tsakanin shekara ta 2010 da 2015 ba a turo wa asusun gwamnatin tarayyar najeriya domin kananan hukumomi da jihohi su samu nasu kason ba kamar da yadda gwamnan jihar zamfara daya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan zama yake bayyana mana a filin da muka yi da shi bayan da aka fito taron muna kyautar da su a wata mai zuwa za a fara yin aiki da wannan rahoto amma an karasawa a zakulocin aika-aika ce aka yi suwa ne suke da hannu a cikin wannan aika-aikar saboda haka kwamitin majalisa na mai kula da sha'anin fuskar shari'a zai yi wannan aikin kuma duk wanda aka gano hannun shi za a gabatar da shi ga babban wato mai kula da sha'anin shari'a na ƙasa shine attorney general domin gabatar da shi to manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin dala biliyan 21 wanda ana nan ana sun wanda ke abun suna ganin cewa suna iya da wasu kuɗaɗe waɗanda ba su samu matsala ba wasu kuma ana ganin sai an bi hanyar kare jini biri jini ka hanci dawo amma dai ana ana aiki kuma Allah in Allah ya so ya yi wata mai zuwa duk abin da aka karshe mu ƙara da ku. Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari ɗaya da cikin gwamnonin da suka halarci taron majalisar tattalin arziki ta Najeriya a Abuja. To amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki mai fashin baki wato Shu'abu Idris ya bayyana min afire da ne da shi cewa lalle akwai babbar badakalar da ke tattare da irin wannan tsarin kuma gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi su ne gaba-gaba a gurin cutuwa. Cikin wayannan hukumomi goma sha bakwai da su a majalisar tattalin arziki na ƙasa ta fitar da sunayensu akwai hukumomin da aka ba su dama su karɓi kuɗi su kashe wasu daga cikin kuɗin amma abin da yake faruwa a jihohi ne da ƙananan hukumomi aka cuta ba wai gwamnatin tarayya ba wasu daga cikin kuɗaɗen nan ta yiwu an karɓi kuɗin kuma gwamnatin tarayya ta san an karɓa kuma ta yi wani abu da su amma ba a mai da kuɗin nan ba a kai shi wato asusun gwamnatin ƙasa gaba ɗaya ba wato ƙananan hukumomi da jihohi su samu nasu kaso ya kamata mu fahimci cewa ba lalai ba ne wasu daga cikin kuɗin nan wai an sace su a'a gwamnatin tarayya ne ta sama da faɗi da wasu daga cikin kuɗin ba tare da ta ba sauran masu haƙƙi a cikin wannan dukiyan ba. Don haka yanzu akwai da za a yi kenan kuɗaɗen nan su dawo tun da an san watakila inda wasu daga cikin kudaden suke shiga kamar hannun gwamnatin tarayya kenan? Eh kwarai kuwa ai wasu daga cikin kuɗaɗen gwamnatin tarayya ta karba ta kashe saboda haka ita ce za ta yi amai ko tumbudin wayannan kuɗaɗen, don ta maida ma gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi amma ba za a rasa kuma wasu cikin kuɗaɗen da aka karɓa ba a manyan da suka tafiyar da wayannan hukumomi sun yi sama da faɗi da kuɗin. Malam Shu'abu Idris kenan wani masanin sha'anin tattalin arziki a Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. A jerin kamfanoni na gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma hukumomi masu hannu a sha'anin tattalin arziki da ake zargi cewa suna da hannu a wannan badakalar har da hukumar kwastan ta ƙasa da hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da hukumar kamfanin gudanar da mai na NNPC. da kuma hukumar da ke kula da tattara haraji ta ƙasa da kuma hukumar da ke kula da sufurin ruwa da kuma sama na tarayyar najeriya yanzu an sa ido a gani a watan gobe irin matakin da gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an dawo da waɗannan makudan kuɗaɗe da jihohi da ƙananan hukumomi suka yi kokawa cewa ba a turo musu ba umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya